kada ku ji tausansu ba a jin tausan mara imani su suka ja ma kansu dama duk wanda ya ƙi ji ba ya ƙi gani ba ba za ka zaɓi tafarkin jewa mutane a cikin mugun yanayi a cikin bala'i ka ce kullum kai za ka yi nasara ba a yau an kama su da rana tsaka bayan sun aikata wannan mugun abu masu sauraron wannan bidiyo ku kalli wannan yaro kun gasa mai ƙananan shekaru za ku ji abin da suka aikata kamar yadda kuke ganin waɗannan matasa guda uku a cikin waɗannan matasa akwai wanda ya kasance yayan wannan yaro wanda kuka ga hotonsa da farko wanda yanzu haka maganar da ake waɗannan matasa sun shiga hannu za mu samu ku cikakken bidiyo domin ku ji abin da ya faru duniya ina za ki da mu akan duniya akan kuɗi mutane za su aikata mummunan al'amarin da ƙarshe zai ji wasu a cikin mugun yanayi na takaici Kai mu sa muku cikakken wannan bidiyo idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha muna sanar da ku ta nan ku gyara zama tsaf domin kallon wannan bidiyo don ganin nasarar da aka samu. Sannan ku daure ku danna alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa kamar haka. Jama'a Assalamu alaikum sunana na Abdullahi Haruna Kiyawa. jami'in hulɗa da jama'a na rinne sana'an jihar Kano. Waɗannan matasa da kuke gani akwai rahoto da muka samu ranar Alhamis biyar ga watan tara na wannan shekara ta 2024 daga wani bawan Allah da ke zaune a unguwar sharaɗa wanda ya je sharaɗa police station ya sanar akan cewa fa ɗansa ya ɓata an neme shi a rasa. Da dai lokacin da muka shigar da wannan rahotanni a duka police station guda 78 da take jihar Kano ko ganin cewa za a samu wannan yaro sai kuma wato washe gari wannan bawan Allah ya dawo wajen 'yan sanda ya ce to fa an kira shi a waya an ce wannan yaro nasa ɗan kimanin shekaru hudu an yi garkuwa da shi kuma ba za a sake shi ba sai ya biya kuɗi naira miliyan goma wanda a lokacin ma yana dubu ɗari uku har ya yi sauri ya tura musu yana ci gaba da neman sauran bayan samun wannan rahoto ko in ce korafi na garkuwa mai girma akwai mashinan 'yan sanda na jihar kano cp salman dogo garba ya tada dakarun 'yan sanda daga nan hedikwatar 'yan sanda da ke bamfai a jihar kano a ƙarƙashin jagorancin csp kabiru isa kan giwa oc surveillance da cid tare da basu umarnin a tabbatar da an kubutar da wannan yaro sannan kuma an kama waɗanda suka yi wannan aika-aika wanda allah ubangiji maɗaukakin sarki bamu nasara aka kubutar da yaron aka kuma kama wannan matasa to a na farko dai ga yaron nan da kuke gani sannan alhamdulillah ya dawo an nemo shi inda suka je suka yi garkuwa da shi suka ɓoye shi ga mahaifin za mu ji a takaice ya kaji wani irin kira suka yi maka sun kirawo ni da farko a waya suna neman kuɗi a hannuna naira miliyan goma da lokacin da suka nemi wannan kuɗi na nuna musu cewar bani da su sai suka nuna cewar to sun bani awa ɗaya daga nan zuwa awa ɗaya idan ban sa wannan kuɗi ba za su kashe wannan yaro za kuma su gaya min inda zan je in ɗauki gawarsa to a wannan lokaci dai saboda imauta na samu na sa musu wasu daga cikin kasan kuɗi da suka nema na nuna musu kuma cewar zan ci gaba da bibiya insha Allah zan sa musu ragowa a haka muka tsaya da su a wannan lokaci na sa musu kuɗi naira dubu ɗari uku a wannan lokaci to ya kaji da kaza ga ɗan ka ne yanzu a kusa da kai lafiya Allah kuma ga su alhamdulillahi alhamdulillahi ya kuke da su ne a ciki waɗancan ne to shi wancan dai yaron da ya ɗauka ƙani ne a wajen sha domin ɗan ƙanwar mahaifiyarsa ne Eh. ya kaga aikin 'yan sanda da alhamdulillah ina yi wa rundunar 'yan sanda ta jihar kano a addu'a akan ubangiji allah ya taimake su ya shige musu gaba akan irin waɗannan ayyuka da suke yi na alkhairi ya kuma iya musu ya shige musu gaba ya dafa musu akan dukkan irin waɗannan ayyuka na alkhairi allah ya saka musu da alkhairi to ga su za ku ji daga bakin su kai mazo yi min magana da ƙarfi da da kake mana me sunanka a yi magana da ƙarfi na muhammad hisbullah shekaru 24 a ina kake da zama a unguwar yaka to ga ka a hedikwatar 'yan sanda ban fai laifin me kai aka kawo kai magana da ƙarfi garkuwa ne da ƙani Ƙanin ka ne ya kuke da shi cousin dina ne to me kai da kai garkuwa da shi ya aka yana aka ɗauke shi ba mu labari komai da komai a gidansa aka ɗauke shi ni ina can shi wannan bawan allah eh. ya zo ya ɗauke shi ya tafi da shi washe gari sai aka yi waya ana buƙatar miliyan goma waye wayar ana ka samu wayar su waya ta ce ok ana ka samu layin a wajen wancan a wajen wancan to kai wani rawa ka taka a ciki da ƙarfi ni ni aka ba yaro ni mm. na kai shi gwarzo kuma ni na zo na dade shi to da wace niyya aka kai shi gwarzo da niyya na kai shi ne da niyya an aje shi a can zuwa kwana uku ya ce daga baya kuma yaro ya ki shiru kuka tai ta yi babasa babasa kawai na dawo to kai wani alƙawari aka yi maka a wannan abu da aka yi me aka ce za a baka ni ba wani alƙawari da aka yi tukunna gaskiya eh. dan na tambaya an bada kuɗin an ci dai tukunna ba a bayar ba nawa aka nema ya ce miliyan goma sunana hassan ali eh sunana hassan ali shekaru shekara ta ashirin da unguwa ya kasa to wace rawa ka taka kai ni layi kawai ya zo ya karba a wajen me ya ce ma za a yi da layin layi kawai ya zo ya karba ya ce zai yi kira da shi kiran ne bai gani yin kiran da zai da shi a ina aka samu layin layi sun data ne da ɗauka na bashi a'a a ina aka samu layin a ina layin a wace waya aka samu layin na wata waya ne wata mata aka samu ina aka samu wayar matar da wasu yara ne suka ɗauko waya suka kawo layin suka ɗauko ko kuka aka sato to kamar yadda kuka ji dai yanzu haka da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu kusan zan ce binciken ma ya kammala saboda haka muna kula da sosai da waɗanda muke mu'amala da su jama'a assalamu alaikum al'umma muna fatan kun dai gani kun ga irin nasarar da aka samu ta kama waɗannan bayan allah a cikin jihar kano waɗanda suka zaɓi aikata wannan tafarki Cikar dubu na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ake sanar da duk wani wanda ya kasance zuciyarsa na saƙa mai ya aikata mugun abu akan kada ya biye mata. Wani yau zai fara yau za a kama shi kai da gani ka san ba su saba ba in dai kidnapping ne kala haka. Kola suna wasu laifuffukan amma ba wannan ba duba da yadda suke a cikin tsorata. amma dai yanzu haka jami'an tsaro bisa yadda suka kware da aikinsu na wannan jiha bayan sun nemi a basu miliyan goma kun ji yadda aka yi ƙarshe aka kama su babban hikima kawo muku wannan bidiyo a nan don mutane su ƙara kulawa da 'ya'yansu da dukiyarsu da al'amuransu mun zo wata rayuwa wanda wani akan kuɗi akan abin da yake so ya ansa a wajenka babu irin bala'in da ba zai iya jefa ka ba abin takaici kun ji ƙashin bayan aikin gaba ɗaya ya kasance ɗan uwa ga wannan yaro amma shine ya zaɓi wannan tafarki na hanyar sace yaron domin a ɗora ma mahaifinsa kuɗin fansa su dai sa mahaifin yaron ya shiga uku wanda rundunar jami'an tsaro ta jihar kano duk da cewa sun ce sun kammala mai cike a kansu wanda yanzu haka za a mika su zuwa kotu mafi girman abin da ake sanar da masu aikata karamin laifi ko babba a kullum shine lalacewa rekod a ce history ɗinka ya lalace a cikin history ɗinka za a ba da labari ko da a ce laifi ne ka aikata wanda ya kai ƙarshe za a sake ka to kenan wannan history ɗinka da ya lalace wanda za a kallon 'ya'yanka da laifin ga abin da babanku ya taɓa aikatawa akwai wani gidan wanda suka kasance mai matuƙar kima yau ko ya gare ka mata a dalilin wannan laifin ba za su iya haɗa tsatso da kai ba sakamakon suna tsoron hakan ya ja masu kima su ta zube wannan na ɗaya daga cikin ƙashin bayan da ya sa a kullum ake jan hankalin waɗanda ya kasance zuciyarsu ke saƙa musu aikata wani abu makamancin haka ko don 'ya'yanka ka ji tsoron allah ka daina sannan mutane waɗanda zuciyarsu ke saka musu wanda suke aikata irin haka ko kuma suke shirin aikatawa san da cewa in ba ikon Allah ba babu wani abu tabbatacce kamar yadda rundunar jami'an tsaro ta kowane kalar karki suka ɗaura alƙawarin yaƙar wani al'amari na ta'addanci da kuma yaƙar aikata miyagun laifuka tun daga kan masu ƙananan sace-sace irin su hisgen waya da wasu sace-sace waɗanda za su iya jiwa ka bala'i a kowane lokaci akan za su sa kafa wando ɗaya da su za kuma su ƙara ƙaimi wajen yin ayyuka domin kama masu irin waɗannan laifuka wanda ɗan tsakanin nan ɗaya daga cikin manya-manyan mai addaba mutane a cikin wannan jiha mai suna abba barakita kowa ya san yanzu haka maganar da ake ya daɗe da tafiya lahira don ya kai sati ɗaya kuma a ce ya wuce sati ɗaya da mutuwa kuma ya mutu akan wannan tafarki a yawon sata ba farkon ba ƙarshen wannan rafkana da kake a ciki wadda ke sa kake aikata abin da ba shi kenan ba a kullum jan hankalin da ake ma shine ka farka sakamakon rayuwarka rayuwa ce ƙididdagagga ta 'yan kwanaki lokaci ƙanƙani duk abin da ka san kana aikatawa wanda zai haifar maka ɗa mara ido a lahira to ka guje shi sakamakon akwai abin da ba tun a lahira ba tun a nan gidan duniya za ka gani kun dai abin da ya faru a wannan rana har manya-manyan 'yan bindiga waɗanda suke a manya-manyan dajijjika irin su manya-manyan 'yan bindiga irin su bello turji kana nan wata rana zaka ji labarin ya za kaya amma babu wani wanda zai kasance a zalimi wata rana ba ta kare mai ba ya wulakanta ya yi mutuwar wulakanci ko kuma ya tozarta tozarta da kowa zai gasa kaskance ba yadda ya iya Allahu subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ya takaita wannan al'amari duk wani wanda ya kasance yana kokarin jefa mutane a bala'i ta hanyar sata dukiyarsu ko sata 'ya'yansu ko kuma aikata musu wani abu wanda ba shi kenan ba Allah ya shirye sa in ba mai shiryuwa ba ne Allah ya san yadda zai da shi masu sauraro ba so muke wannan bidiyo ya ci gaba da tsaro ba takaita zami da shi a wannan lokaci kamar yadda muke sanar da ku a kullum a kowace rana tun a farkon kowane bidiyo idan har yau ne ziyartar ku zuwanku na farko a cikin wannan tasha da ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa idan kuma akwai abin da kuke son sanar da mu akwai ɓangare na comment wanda muna ba ku cikakkiyar dama za ku iya mana magana ta nan kai tsaye muna tare da ku a kowane lokaci.